bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wannan shine lokacin da Allah ya kawo mu domin kammala wannan daura a wannan lokaci muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi da sifofin shi Allah ya karba mana duk abin muka ambata kurakurai da tuntuban harshe da muka yi muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ya yafe mana Dama ɗan adam mutum ne wanda yake mai cike da kuskure kuma abin da muka faɗa lokacin fara wannan karatu ko da ba iya hararo shi ba a ƙashin gaskiya mun yi magana a kan abin da ya shafi neman ilimi alhamdulillah daidai gwargwado ɗalibai an zage kuma ana zagewa ana ƙoƙari amma da ƙarawa za a yi A kan abin da ya shafi neman ilimi kun fahimci wannan ɗaya ɗanmu nan ya zamana ko dai daga wanda yake malami ne a islamiyya sai wanda yake shi ne ma malam babba a islamiyyar sai wanda yake shi ba malami ne a gida mun gani wannan ko in ba kuma ta ba mun ga maganar imam ahmad bin hanbal cewar mutum niyyarsa a wurin ilimi ta zama domin ya cire ma kanshi jahilci ya kuma cire ma wani to kuma cire ma kanka jahilci ko cire ma wani jahilci baya yiwuwa fa sai da ilimi kun gano wannan baya yiwuwa sai da ilimi wani ne ya samu abin nan ya samu targaɗe a gwiwarsa kun gano wannan targaɗe su a kan gwiwa ya samu targaɗe din ta yadda baya iya sujada ya kai goshi ƙasa sai ya zamana idan zai sujada. ruku'i da sujada yana yi ne ima'an an gano wannan amma tsayawa wannan ba shi da matsala amma wurin sujada ne yake da ruku'i da sujada yana da matsala sosai da sosai sai ya zamana in zai sujada ruku'i sai ima'an sujada shi kaga sai tafi kasa akan akan ruku'insa da aka gama sallar sai wani zai same shi ya ce da shi wace sallah yi haka sai ce ai ciwo yake fama da shi sai ce wannan ciwon bai isa ya sa zaka irin wannan sallar ba ya ce shi ma sai caji ya dauke shi ya ce don ciwon ba a jikinka yake ba ne ka san mutum a shi ma akwai caji kun gane wannan ko sai ce ya hakuri malam ba faɗa ba ne shi ma ya da ba faɗa ya faɗa mishi ba sai ce shi in dai karatu ne daga nan har akwai karatu shi wai wancan kenan sai shi mai cin yace shi kan ba ba karatu yayi ba ɗalibi ne sai mai karatun ya ce mai sallah ɗari babu wacce bai santa ba salloli ɗari da ake da su babu wacce bai santa ba <laughs> wannan karkana ji <laughs> eh? kun gane maganar ko sai shi ya tambaye shi ya ce to ya zai yi sallar sai ya ce yadda zai sallar shine ya ɗauki hoge ya ɗauki dutse idan an yi sujjada shi kuma sai ya ɗauko dutsen sai ya kafa a gufinsa wai wannan shi ne ya yi sujjada kun gane ko ya ce salloli ɗari da ake da su zai yi mai bayanin su filla billah to yanzu wannan ya cire ma kanshi jahilci balle ya cire ma wani wannan ba shi ne aljahilin murakkab shi jahili ne tintirin jahili da kuma san shi san da Allah kar a ba kowa wannan shi jahili ne bai kuma san shi jahili ba wannan fatawa haka zai dinga yin shi kuma wannan fa a cikin garin ne ne to ina ga a ce an shiga ƙauyuka kun gane maganar wanda yake kun riga kun sani irin mu da ake da su a ƙauye mun sha maimaitawa ana da bukata sosai da sosai to duk da ana bukata a ƙauye ba haka mutum zai tafi kuma ba shi da wani jari a hannunsa na ilimi ba haka ne ko ba ka bane in ya shi sai ya zama irin su ana sallan da zai tuba mu'az sai da ya ce innaka ta'ati qauman min ahlil kitab kar ku manta mu'az shine a'lamukum bil halal wal haram haka rasul bai ce yace mu'az ya fi ku sanin halal da haram duk wani rikici abu kaza halal ne abu kaza haram ne mu'az ba shi da wannan matsala Allah ya hore mishi kamar yadda Allah ta'ala ya hore mazai ibn eh, abun nan sabit ilimin rabon gado shi wannan abu ne kamar ba wani abu ne da sai ya ce wancan hula daidai ba to amma duk da ce innaka ta'ti qauman min ahli kitab saboda tun da zaka je wajen mutane da suke da littafi ya nuna me kenan za ka yi gusuri na ilimi Allah ta'ala ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati kaga ne ya nuna dole awaka ta zama ila Allah da'awar da zaka yi dole ya zama na saboda Allah kake kana kiran mutane dan su fahimci addinin Allah ba dan su soka ba ba dan su ji ka ba kun gano wannan ɗaya na biyu kuma dole da awar ta zama ta ginu akan ilimi don ya ce ala basirati akan ilimi an gano wannan abin da ya ne wannan maganar idan aka ce a birni ana faɗan irin ana irin waccan fatawar to ya kake gani a ƙauye ya za a yi eh saboda haka wajibinmu ne dolen dole mu ne mu tashi tsayin daka mu tsaya mu nemi ilimi mafi alherin ilimin da mutum zai fara gabatarwa shi da ilimin akida dalilanmu suna da yawa daga cikin dalilanmu ne littafin ahalari yace awwalu ma yajibu alal mukallafi shehu imani in ba imani bai yi kyau ba to duk abin da mutum ya faɗa ya yi ba to da sauran shi kun gane wannan sannan mataki na biyu kuma ma'arifatu ma yasu bi farda aini wannan shine abin da Allah ta'ala ya turo annabawa da shi ya turo manzanni a kan shi da sauransu kai ta ɓangaren neman ilimi mun sha maimaitawa muna ƙara maimaitawa mutumin da yake a birni ku sani babu wani hanzari da zai bayar ya ce wai bai sani ba in dai mutum yana birni sawa'in ya zo neman kuɗi ne zalla dan akwai wanda yake gani ya zo neman kuɗi zalla ba sallah izo ba karatu izo ba saboda haka neman kuɗi zalla zai yi sawawu wani abu ya zo da shi ya sani mutumin da ke birni duk malamai da suke ba da hanzari ga jahilci cewa jahilci ana bada hanzari a kan shi to fa ba su yi magana mutumin da ke birni ba don mutumin da ke birni yana cikin mutanen da yake sun fi kusa da malamai mutumin da ke garmina mutumin da ke kwantagora mutumin da ke kuta mutumin da ke faiku mutumin da ke lafai mutumin da ke suleja mutumin da ke bidda mutumin da ke kano sokoto katsina maiduguri lagos wurare ne da yake ana tara malamai sosai da sosai to wai ka ce baka sani ba wannan ba dalili ba ne kun gano wannan da kyau abin da hausa suke cewa wai jahilin birni malamin ƙauye kun gano wannan to har wannan ba zai sa mutum ya hanzari ba ya ce wai yana da wani hanzari da zai bayar saboda haka ko dai ka yi karatu domin ka cire ma kanka jahilci kuma ka cire ma wani ko kuma ka yi karatu don ka cire ma kanka jahilci kadai kai yanzu karatun da kake yi kana yi ne don ka cire ma kanka jahilci an gane wannan shi wannan karatun ba a ɗauke ma kowa ba karatu don mutum ya cire ma kanka jahilci ba a ɗauke ma kowa ba wajibi ne akan kowa shine abin da malam ya ce awwalu ma yajibu alal mukallaf tasiyu imani kuma ma'aifatu ma yusulu faru fardu aini wannan al mukallaf babu wanda aka ɗauke ma wannan sawa'un ma'aikacin gwamnati kake sawa'un manomi kake sawa'un ɗan kasuwa kake sawa'un wa kake muddin kana musulmi ba a ɗauke maka wannan ba dole ya zama akwai wani general stories da yake haɗa ku kun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya ji kamar Jafar Allah ya rahamshe shi na ji shi yana bayanin cewa akwai lokacin da ya je asibitin jami'a domin a duba idan shi sai likitan yake cewa zai dan ja lokaci kaɗan in ji iya haƙuri nan da minti arba'in ba wani abin nan bane sai ya tambaye shi ya haddace qur'ani ya ce eh sai ya ce da Allah zan dinga karanta qur'ani kana ji in jiwa likitan me likitan ido likita na ido malam jafar ya ce sai da ya karanta izifi ashirin yana jin sukutun tuɗe bai ba likitan ido ya haddace ƙwar'ani kai kana ina eh a wannan tsawon aiki ba wai aminci arba'in ba tsawon aikin da suka kun gane wannan likitan ido kasan mu an raba karatun ne shi wannan kawai aikin gwamnati yake ko wannan kasuwa yake ko wannan babu ruwan shi kuma idan wani ta matsala ta zata addini shine gaba gaba ko kuma ka yana cewa malaman nan fasina suna sun mai da mutane kwallo sai wannan ya buga wannan ya buga alhali shine kwallon da ya shiga filin an gano wannan da kyau in dai har likitan ido zai haddace qur'ani ina kai kuma kuma hadda qur'ani ya kawo izifi ashirin fa ba wai cewa shi a afa gobe zai kawo izifi ashirin ba yanzu yanzu ne cewar barin karanta kana ji wanda yake inda aikin ya huce aka zai ci gaba da kawo har zuwa min wannan mun gane wannan to amma mu sai aka raba su waɗannan su ne kaɗai za su karatun addini su waɗannan babu ruwansu da karatun addini waye ya ce wannan in dai banda kururuwa ta shaidan karatu na kowa ya ce ne makan shi jahilci wannan wajibi ne ina daɗa maimaitawa babu wani wanda aka ɗauke ma wannan kun gane wannan amma karatu na mutum ya zama malam to wannan wannan fardu kifaya ne ba fardu ainin bane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ma kana lil mu'minina liyansuru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yarji'un dole a samu wasu su tafi jihadi a samu wasu su ɗauke ma mutane ne na ilimi to amma mutum ya zama shi ba a wurin karatu ba shi baya cikin masu tambaya shi baya komai wai kuma yana birni yana gari irin garuruwan da muka ambata misali wanda suka fi su ko su kai su ba to wanda hanzari mutum zai bayar saboda Allah kuma abin da ya fi kowanne ta da hankali shine idan wata matsala ta addini ta taso ba za a ban malamai su yi magana ba sai kowa shi fa ya san karatun da yake yana yi nufa don ya ci ne maka hijayanci saboda haka in ka ba shi amsa ka ce bari ka kawo mai dalilai zai ce a'a in ka kawo mai dalilan za su tafiyar da wancan amsa da ka ba shi an gano wannan saboda haka mutum sai ya kiyaye idan ya san karatun da yake yi yana karatu ne kawai ne ya cire makan jahilci duk wata magana da ya ji malamai suna magana ya gunda bakin shi don bai san komai a ciki ba shi ne kokari yake cire makan jahilci ya bar masu ruwa da tsaki a cikin al'amarin su wanda ke kuma su ne malamai wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastabiqunahu minhum <coughs> labari fa kyakkyawan labari aka ce idan ya zo wurinka kar ka zama kai ne na farko wanda zai yaɗa shi a samu wasu ka haƙura a samu wasu su bayani su yaya ta wannan labarin wai da zama amuru min al'amni awal khawfi idan wani labari ya zo musu shi wannan labarin na abin da ke sa farin ciki ne ko abin da ke razanarwa ne a za'o biye su yaɗa shi Allah ya ce da sun mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri zuwa ga malamai domin malamai su da yastanbitunahu homin za su istinbatu mun gano wannan saboda haka muna da faɗa kuma dole ne wannan kamar wajibi ne mutum yake kokarin saukewa kan shi shi dai karatun inda ba mutum ya ji cewar ya gama sanin abin da zai gyara ibada shi ba baki ɗayanta yanzu kuma baya buƙatar wata tambaya komai na addini ya sani akwai shi Eh? yawwa kasa Allah ta'ala ya ce da mazan shi ko rabbi zidni ilman ka ce rabbi zidni ilman ya Allah ƙara mu ilimi yana cikin abin da Allah ta'ala ya umarci annabin shi ya nemi ƙari saboda ka dagewa za a yi tagircewa za a yi kun gane wannan ko mun sha maimaitawa darussa mutum ya tsaya ya iya gwargwadon yinsa domin ya ga ya samu ya sauke wajibin da ke kan shi muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala shi karba ayyukanmu ya sanya aljanna ta zama makoma a gare mu ya sanya albarka ga malamanmu da mu baki ɗayansu ya sanya albarka ga mu baki ɗayansu ya tabbatar da mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jagororin wannan masallaci muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya karfafe su Allah ta'ala ya sanya musu albarka Allah ta'ala ya tabbatar da digadigan su limaman waɗannan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi lalle ilalla sun yi iyayen su kuma suna yi kuma basu gajiya ba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi dan uwa dan uwa na ɗalibi wanda ya bada damar shi lokutan shi a cikin waɗannan kwanaki da muka gabatar da waɗannan darussa muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mishi albarka ya sanya albarka cikin duk abin da muka karanta abin da muka yi na daidai Allah ta'ala ya tabbatar da mu kwakwalen mu Allah ta'ala ya buɗa mana su ilimi ingantacce tsabtatacce tatacce ilimi ya shige su Allah ta'ala ya sanya mana ilimi wanda za mu aiki da shi Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce dauran mu ta biyar a jerin gwanon taurori wacce take ta farko a wannan shekarar ta 1431 ko dama mun yi magana tana mai mituwa ne duk bayan wata uku kuma galibin abinda ba ma galibi abinda muke karanta shi ne littafin aƙida kun gane wannan da izinin Allah ta'ala daura ta gaba wacce za ta zo nan gaba za ta kasance ranar asabar takwas ga watan da sani domin wannan shine wata na uku rabi'ul awwal yanzu kaga rabi'ul sani ɗaya kenan ko jimada ula biyu kenan jimada saniya ya zama nawa uku to a takwas ga watan jimada saniya wanda daidai da ashirin da biyu ga watan mayu watan biyar watan mai ashirin da biyu ga wannan watan da izinin allah ta'ala za mu dawo a wannan masallaci mai albarka domin mu ɗora a inda muka dasa a wannan littafin usulin iman za mu tashi babu al'iman bil qadar ke ko da izinin Allah maɗaukakin sarki to akwai da da izinin Allah ta'ala zai ci wani abu assalamu alaikum wa rahmatullahi a farko dai nike ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokacin ya ba mu iko ganin wannan ranar lallai babu kokunto waɗansu yanzu suna cikin kushar wasu suna amsa tambayoyi wanda ya shafi akida ga munan kuma alhamdulillah ana nuna mana abubuwan da zai tabbatar mana da waɗannan tambayoyin muna fata Allah ba mu iko mu yi amsa wayannan tambayoyin sannan kuma ina son yin amfani da wannan daman a madadina da kuma sauran yan uwa da suke tare da malam muna nuna farin cikin mu da yan uwa ga baki ɗaya na kusa da na nesa inda suka ba mu haɗin kai akan abin da ya shafi halartar wannan karatu ba don wai malam wani abu ba ne a'a sai dai kawai don abin da ke nan ko abin da ke tattare da wannan karatun sa'annan kuma ina sana ta yan uwanmu da ni karan kaina murna sosai game da abin da ya shafi alkhairi da Allah subhanahu wata'ala ya matso muna da shi kusa lallai za ka samu da yawa ɗalibai yau suna fita saboda karamcin samun masu gugurmaya masu tsayin daka wajen bada ingantaccen karatu ga ɗalibai ga muna alhamdulillah abin da ke nesa ga yana ya matso kusa mafi yawa waɗanda suke samun dama suna halarta waɗansu wurare ko kuma sun samu dama sun zagaya waɗansu ƙasashe ina nufin ƙasa a nan ina nufin state ta nigeria ko kuma ma ƙasan waje za su gan cewa babu wani sabon abin da wani zai faɗa. Faci yana cikin littafin Allah da sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa na tuna na taɓa faɗi wannan a dauran da ya wuce gashi zan sake faɗa a lokacin da muna karatu ni da ɗan wana malam abdulaziz wanda yake can madina yanzu muna karatu mukan je wajen dr ahmad biyu ke a darul hadith a nan biyu ke kusa shekaru huku ko hudu haka muka ɗauka muna wannan tafiya ranar farko da muka je karatu a nan wurin aka gama sallar la'asar kowa ya kama wurin da ya kama domin ya yi sau ya yi sallar la'asar bai daɗe ba ana sallame sallar la'asar mu da muka zama to baki sai muka gan kamar ana yakin jos ne saboda waɗanda suke baya kawai da gudu a kowa ya matso gaba saboda ya samu wurin ne wurin karatu yana ganin malam yana ganin malam ga shiga malam wannan sai ya sa da muka dawo shekaran farko muka zauna ɗaki ni da ɗan wana nan mala abdulaziz kuma mun dawo mun gaya mala lokacin da su yan uwa da muke tare da su cewa ga irin abin da muka gani alhamdulillah lokacin mun saurari karatun sahih muslim ne daga bakin shi malam dr ahmad biyoki abin da ya auku shi ne mun baro gida saboda mu je mu yi karatu a wani wurin amma me ya kawo mana irin wannan matsalar shine akwai ɗan regi ko rashin himmantuwa da abin da Allah ya hazuta mu da shi duk da ilimi ta gaji ka bar wurin da kake ka koma waɗansu wuraren domin khibira da dabarun sun bambanta da haka da muka dawo ko muna can din masallacin sun cika wato masallacin ta cika ciki da waje mu da muke tsawon gaba ma da ƙyar muka samu wurin zama wani tun da aka yi sallar la'asar nan ba a tashi ba baka gani wanda yake tashiwa wanda ya zauna a gaban malam lokacin na san wannan ba wanda ke tashiwa sai an gama karatun karatun awa ɗaya ne kuma ana farawa ne daga karfe biyar zuwa karfe shida shi kenan babu ƙari amma abin da nake son fito da shi saboda yadda ɗalibai suka kimanta karatun nan muka dawo na ce karatun bu muslim ya kai mu can biyu ke nan gida kuma ana karatun bukhari kun san mun tsallakan baɗaka kenan ko ba haka ba ga muslim an me muka ka fara da bukhari sai wa sai muslim sai wa sai abu dawud sai tirmidhi sai nasa'i sai ibnu maja a takaitan takaitawa kamar da yadda na fara magana cewa abubuwan da muke tunani suna nisa yanzu san fara dawowa kuma wannan ba sabon abu bane akwai malaman da su sai da suka yawon duniya bani su samu ilimin su akwai waɗanda ko ba su yawon ba bal ba su wuce wuri ɗaya ko biyu suka tsaka imamu malik wanda ake ce masa imamu darin hijira an kira shi da wannan ne domin matsuguninsa kenan ta don haka kai ɗan uwa ka yi tunani ka ce kai wannan fursa da Allah ya bamu to ba abin wasa bane ba abun wasa bane state da ka je yanzu na za ka samu irin waɗannan karatuka ake yi babu wani sabon abu babu wani abu kamar wata ɗaya da ya wuce sai da na zaga kamar state guda bakwai akan harkan karatuka irin wannan daga cikin wurin da na je na je zamfara na samu na je kabbi a cikin wannan lokutan na je maiduguri a cikin wannan lokutan na je wurare da dama haka daga cikin makarantun da na samu akwai karatun mala ahmad kano ma a nan zamfara ina fata an fahimci wannan yana irin wayannan karatutuka a cikin garin sokoto akwai karatun malam mansur akwai karatun malam Jabiya. ba wani karatu bane suke bayarwa da irin wayannan abubuwa kuma ɗalibai masu himmantuwa da karatunsu suna karuwa da su da haka ina jawo an kula yan uwa ga dama nan ka himmantu da shi ba wai ina nufin wannan karatun kaɗai ba akwai yan uwa yanzu nan sun tsaya tsayi daka wajen ganin cewa suna watsar musulunci daga cikin karatutukan nan muna sake mimitawa kamar yadda malam ya faɗi haka kuma a cikin jerin gwano timetable na malamai masu karantarwa a garin nan da aka fito da shi kuma ina ga har gobe idan aka samu ƙarin majalisi ana saka wannan majalisin matuƙar majalisin na majalis ahlus sunna ne wal jama'a daga ciki akwai karatu malam sambo karatun sahih bukhari mu nawa ne muke zuwa wannan karatun mu nawa ne sa'anan kuma waɗanda suke halartar karatun mafi yawan su baki ne bayan garin ba ta in baƙin suka koma wuraren da suka zo suka je suka ɗaukaka wuraren su koyan gari kuma ya za ku ɗaukaka wuraren ku wani abin tunani ne don haka mu halarci irin wayannan karatuttuka akwai karatutukan da aka fara ya ku ya uwa karatun nan sun mutu saboda shi shine karatun da aka fara a karatu masallacin malam shafi'u da na dawo na tambayi malam ina can ne ko malam ya karatun masallacin malam shafi'u ya ce karatun fashi nan kuma me yasa dalibi ba su halarta bai kuma yi malami ya zauna dalibi ba su a gaba shi kamar wani profesa namu shi shi shine akwai jama'a ko ba jama'a zai shiga aji ya karantar da babu babu da ya dame shi ta an za ce min mahaukaci ne yace an shi ya karɓa albashi <laughs> tunanin profesa ke kenan amma abin da yake yi muna gani kamar wawanci ne amma kuma abin da yake yi kusa daidai ne bin yiwuwa mutum ya zama ta yana da haƙƙi da saukar da wannan haƙƙin ba haƙƙin malami shine idan ka yarjejeniya da shi zaka karanta a wuri yayi kokari ya je hakkin ɗalibai shine sun yarjejeniya da malam hakkin su ne su zo a lokacin da aka samu malami aka samu ɗalibai za a samu malami aka samu malami za a samu ɗalibai in babu malami babu ɗalibai in babu ɗalibai babu malami saboda haka dole ne sai mun taimaki junanmu mu rayar da wayannan majalis da kanmu majalis nan suna da yawa kuma ba a yi ma waɗansu ba a yi mana rashin adalci ba an yi mana cikakken adalci da cewa ana karatu a wuri kaza ana karatu a wuri kaza kai ka dubi wurin da ya daidai da kai ka je ka yi karatu a boso ana karatu a tunga ana karatu a mai kunkili ana karatu duk wani wuraren an riga an fitar da su wanda ba sai mun sake fitar da su ba da haka ya ku yan uwa wannan ba karamin murna bane ya kamata mu yi ba karamin murna ya kamata mu yi sa'annan kuma da in ƙare ya uwa kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih uh, bin Usaimin yake faɗa yana cewa ya ku yan uwa ɗalibai ku yi ƙoƙari ku laƙancin malamanku saboda karatu daga cikin littattafai da guntu larabcinka yana da aƙiba guda biyu haka yake faɗa a cikin al'ilm kitabul ilm nashi wanda aka jamma a lokacin da aka tambaye shi Ya ce aƙiba ta farko shine ka zauna zama mai tsawo kana ta karatu amma kuma abin da za zaka samu kaɗan ne sama da yadda in ka je gaban malami abu na biyu akiba ta biyu shine mutum kawai zai dinga rikici ne kawai saboda babu usul ba ka iya fahimtar usul daga karatuka da ke cikin littattafai ana fahimtar usul ne daga bakin watuwa malamai an fahimci wannan la ta da ilma an mushafin kada ka karɓi littafi ilimi daga littafi karɓi ilimi daga mabugan malamai don haka da ya ku yan uwa a immantu a gan cewa ana tukan nan sa'annan kuma ɗan abin da nake son dan tambihi kai shine da yawan muna gani mun sha aqida yanzu ba wanda zai iya girgiza mu al'amarin aqida ya wuce nan al'amarin aqida ya wuce nan kamata duk lokacin da ka samu kanka ka dinga addu'a ka dinga addu'a Allahumma kaina musarriful qulub sabbit qalbi ala iman manzo Allah kenan fa ina gani da kai da haka muhimmantu da gan cewa muna komawa ga Allah da neman taimako da kuma bincike daga mabubuga shi yasa Sheikh Uthaymeen yace abubuwa guda biyu dole ɗalibin ilimi sai ya tare su yace at-tasabbut wa tasbit abubuwa ne daban-daban at-tasabbut wa tasbit ba kowa zai kawo maka magana ka yadda ba yanzu mana ana ambata mana a ce mana imamu kaza imamu kaza kafansa ya zame ilimi da wannan yake da shi ko shi kaɗai da wani yake da shi cikin mu nan wallahi zai zo na zai ce kowa kafiri na fa abin da ya dame shi zai ce kowa kafiri na wallahi karanta almahalla na ibn hazm al-zahiri ka sha karatu ka san ba abin tabawa bane amma saboda me ya samu wannan martaban saboda ya sha karatun ya sha karatun ya sha duk karatun to mu kuwa fa mu sha ko da ɗaya bisa goma abin da suka sha amma kuma muna cikin rikici mu riga mun ɗauki tsawon lokaci kawai dai muna kira da cewa idan kai kici ba za ka yi ba fa ka sani fa Allah zai kawo waɗanda za su yi ha antum ha ulai tu da'una li tunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara' wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum abadan abadan thumma la yakunu amsalakum ba su taba zama ta irin ku saboda haka muhimmantu mu zuzzuba wayannan karatuttuka akai abin da nake son ƙara tambihi ta ƙarshe a kai shine game da aikin gida da aka bamu na har dan waɗansu hadisai ba su wuce guda goma ba waɗanda suka haddace sun haddace li nafsihi waɗanda kuma suka ƙi addacewa to kuwa fala ta lumuna ahadan illa nafsa saboda haka akwai alkhairi dauran da ta wuce shin za mu iya tuna abin da aka ce mu haddace dauran can da ya wuce shin za mu iya tuna abin da aka ce mu haddace akwai ɗalibai ilimin da za su iya haddacewa fa amma kawai sun nisar da kansu daga cikin wannan abubuwa in ko kuwa suka nisar da kansu daga wayan abubuwa sai abun kuma ya nisar da kansu sallaha farisiyahu ba wai muna nufin kun gane ai ba yana nufin Allah ya mantar da su ba sun manta sun ki su je wannan abun su matsa ma kansu to fa sai karatun ma sai in nisa daga gare su don haka din Allah a immantu a haddace ilimin mukan nan ba ka sani amfanin wannan sai ka bar garinka littattafinka na gida wallahi littattafinka na gida barin ba ku kissa guda ɗaya muna zaune aka aika mana da takarda cewa ana sa a gan wuri kaza muqabala za a yi mana wallahi summa billahi alladhi la ilaha illa huwa tambaya ta farko da malamin ya fara mu bai ma fara tambayan ka ka haddace qur'ani ka iya karatun qur'ani ma kuma ko baka iya ba kawai yace kul kunu hijaratan aw hadida ci gaba tambaya ta farko kenan a muqabalan ina maganar cikin kamar wata ɗaya zuwa biyu wannan muƙabala aka yi mana tambaya ta biyu shine yake cewa eh interview to <laughs> interview shine malami ya tambaye ni yake cewa ishrah wannan baitin sai yake cewa a wurin da ibn abi dawud yake faɗa yake cewa menene wala takfiranna ahadan min as-salati to a lokacin da yake karanta ya ce in yi sharhi to yanzu na ku duba in misali ka haddace wannan abun farko tukun za ka ji kunya na biyu kuma ka faɗi na uku kuma sai ka da na sani cewa wannan fursan ta taɓa samu na amma kuma ban yi amfani da wannan fursa ba don haka ya ku uwa mu haddace wani abubuwa arba'ul hadis in ku dubi littafin nan littafin nan da muka fara na usul iman kamar gaba ta farko kenan muka yi yana iya yiwuwa daura ta gaba da za a yi ba za a karasa shi ba Balma yana iya yiwuwa ma daura ta gaba can ma ba za a sai an yi tam guda uku kila to ka duba tsarin da malam ya yi maka ga duk wanda yake da an nesa ka haddace hadisi goma yanzu a ce ma ko a gida ba ka ƙara haddacewa ba sai da ya rike kwana goma kafin a sake shiga wata daura sai ka yi ne sai ka ƙara hadisi goma ka ɓoye shi a jiwonka in an zo kawai aka ce a zo a kawar da ya eh, zaka ce a ah, duka da ɗan wanka a yi ban haddace ba haka yin musabaka suke yi da kizi eh, arba'in zai fito ha in yaro da ɗan wansa ce ban ma san me zan yi ba tukunna ina ganin izu goma zan yi kai ka ji shi ya zo ta arba'in kun gane ko yaudara kawai to sai ka zo kawai a yi magana sai ka yi shiru ana kawo ranar da za a yi ka shiga kawai ka bada hadda ka taimaki kanka ka taimaki kanka baka taimaki kowa ba mana amila amalan fali nafsi mana amila salihan fali nafsi wa mana asa fa alaiha thumma lara rabbikum duk gabaki daya saboda haka ina fata alkhairi ga dukkanin mu gabaki daya yan uwa din Allah a yi kira zuwa ga wayannan abubuwan da ake koya mana domin adda'awatu ila ilmi yana daga cikin abubuwan da labudda mihu Allah shi saka ma malamanmu da alkhairi yan uwa gabaki daya kuma Allah shi saka musu suma da alkhairi Allah kuma ya kara mana ilimi da karfin zuwa wuraren karatu saboda mu amfani kanmu da yan uwanmu subhanaka wa hamdika nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi